Música shi shahid ali bayan ya hau mashin kamar da ita mahaifiyarsa take bayani ya tafi ni kuma na hau na yan yan ake ce musu yan acaba sai na hau sai na same sa na je husaini to ko kafin da na je ma sojoji sun riga sun raba su duti sun mamaye farfajiyar husainiya din amma dai alhamdulillah mashin ma dai kai ne su ce ba zai iya shiga ba har wajen ya sauke na anan fisa na karasa a gaba wato rabon mu da alishi da daidai lokacin da nake shiga inda ake sihacin din mutane nan husainiya sai muka ah, muka kace ce a ah, babu kun iso kenan ce kwarai ko ali to gaskiya daga nan ni ban ƙara ganin shi ba na shiga ciki su kuma suka tsaya nan inda ake sihacin amma daga baya bayan an ta lafa bayan harin farko harin farko suka yi nan husainiya sai shi ali da su shahid sayid ah, hamad da su sai abin sayid humed suka haɗu suka koma gelle su can gidan malam wanda shi kuma to sai ba gari sai muka ji labarin shahada shi a nan ma'ana rabo mu ta karshe da shi da a nan ɗakin sai ya ce mun dai ce babu kun sun ce mushi eh duk da da daddare ya arwayan wani ya bugu tuni kuma a lokacin wata ba mu ofis saboda ba ma ɗauka ba amma daga baya na arwayan ɗan uwa mala abokan kaji na bu lamban sai ya ce adama ali ne ɗan ka ya magana da kai amma yanzu mara rabu na ce to in ka kuma haɗuwa da shi ji wanzu ban san kowa ya bari na ce in kun kuma haɗuwa da shi to ka faɗa masa cewa na bugo ta wannan layin to dai gaskiya magana ragonmu da shi kenan na ƙarshe eh to alhamdulillah shi dai muhammadu gaskiya mun daɗe don al'amarin shi gaskiya ya shige mana duk so kamar na ce muku lokacin nan farko ni na kai shi makaranta a biyu a can ma na san da ya kwana kuma ko da ya tuwo bai ce mutuwa ga misali gashi na ya tuwo ba to amma na san bisa alkawarin na alkawarin mu duka ma gaba ɗaya na na wannan gwagwarmen da ka an ce gashi an taɓa malam za ka iya yin ka sai inda karfin ka ya gari to bisa wannan sai ya taho da ya taho to ne eh, inda ake bamu labari akwai makwabcin mu mahaifin shi dan uwa malam abdurra'uf daga nan muka samu tabbacin yana cikin waƙe yace tare suka hawan mota daga abu samaru har zuwa nan pz inda shi muhammad ya sauke su a cikin motar su suka karu cikin gari to daga nan kuma sai dan uwa malam tahir shi ma ce mana ya gan shi a gaba gaba lokacin da kafin a buɗe wutan farko daidai zuwan wannan tawaga ta shi wannan la'anan nan a buruta da shi da tawagar shi suka zo to ya ce ya gan shi a gaba gaba yana misali yana gaba gaba wato yadda abin ya zo mana shi ne yana cikin dai wanda aka fara kashewa na wanda su malam hafizullah suke cewa an kwashe su daga baya kuma kamar an karasa su a a bariki eh haka ne kamar shi na ali din kamar da shi muhammad aka ce eh haka ne akwai ma wani abokin shi wanda suke hadda a daro wanda shi ma ya zauna a prison to lokacin da dai muka kai musu ziyara haka sai na nemi ganin abokin nashi sai nake ce mishi ko yana da labarin muhammad sai ce eh ce shi muhammad ma da yake akwai ma da yawa ma abokan shi na angonmu shi yake kira su a waya ya gaya musu ga halin da ake ciki suka zazzo to sai ya ce shi ya kira shi ma a waya ya gaya mishi cewa ga halin da ake ciki a husainiya to da ya zo sun haɗu ya ce lallai sun haɗu da muhammad a husainiya ya ce ya gan shi sai ya ce mishi a ah, muhammad mu suka gaisa sai ya ce mishi ka ga yau ga rana alkawari ya zo ranar cika alkawari sai ya ce wallahi kuwa ya ce ne sai ce ya ga dai ya kusa da kakashi sai ce to barin dan matsa daga can to ya ce tunda da ya matsa din nan to daga nan da aka buɗe wuta to su sun shiga cikin Husaini shi abokin nashi amma tun daga nan bai ƙara ganin muhammad to shi kuma ali wata sista amma maryam shalim ita ta fara bani labarin shahadan ali take cewa suna gidan malam gaba su haka sista suna cikin gida ta ce to lokacin da abin ya kawo haka abin nan burazu an ci shigo gidan malam ta ce to har da ali a cikin shi ali yana bakin kofar nan ta shiga kofar nan ta tsakiya kafin a shiga filin lilo wannan kofar ta farko ta biyu kenan zan ce ko kusa da ɗakin da su malam da suke gana da baki shi ali na daidai wannan kofar a tsaye so wani soja yana haurowa kawai shi shi ya fara harbi ya harbe shi akai ita ta fara gaya mana wannan cewa an harbe shi akai ne a ta ce in yi haƙuri ga abin da ya faru da amince to sai kuma wani abokin shi dan gidan malam salihu mai daro sai ke ce mana kwana aka yi ana ɗauki ba daɗi da sa'ali na ce da gari ya waye na ce ma ali ka zo mu je gida gashi nan an samu hanya ana ta tafiya sai ce ai ba intiza wallahi sai na kara jagora ne. ina saurari ki to insha Allah to daga nan kamar ta tsaya da shi wannan ba shi shawara ta ko za mu tafi ce a ba inda zan ci sai dai har sai na ga yana kara jagora na ko kuma su fara ta kaina sai sun fara ta kaina kafin su kai gare shi to kusan dai abin da ya faru din kenan suka zo din kamar yadda kuka ji misali kamar yadda ta mahaifin shi ta faɗa suka suna haurowa bayan duk turata an kashe kowa a wajen nan su suka saura a ciki to shine suna haurowa ta kan shi suka fara suka harbe shi aka shi shahid ali to kuma alhamdulillah diwan to alhamdulillah dama da dukkanin rai <clears throat> abin za mu ce dangane shahadarsu dukkanin rai za su ɗanɗana mutuwa kuma mun gode allah da ya sa misali cewa su tafe su a wannan sun tafi ne a tafarki na addini misali kashe su aka yi bisa zalunci kenan misali suka samu shahada to kaga kenan ma ko a kashe su dai ko a kashe su ba da ma za su yi shahada to gaskiya in muka tuna cewa sun cika ni ta wani wajen kamar cika alkawari ne misali na ganin cewa wato abin da dukan muke guri sai zama su sun riga mu samu to muna musu farin ciki gaskiya da wannan kuma gaskiya mukan yi kuka na tsada <coughs> muna yin kukan zama da su da muka yi duk lokacin da muka tuna kukan tabbas a mukan ji wani irin yanayi nufinci saboda sun kasance yara ne masu biya a gare mu da kuma ɗabe mana kewa na abubuwa da yawan gaske musamman kuma hazaƙan su nan kamar na baku labari cewa sukan zo na ɗaya a karatutukansu sannan kuma da burinsu na zama wannan shi muhammad ya kasance na so ya zama injiniya ne don kuwa a biyu ma ya kasance yana karatun a bangaren injiniya ne yake karatu to to amma alhamdulillah wannan kamar ita ce da dama dukkanin burinmu dukkanmu kowa muna wato fatan mu kenan mu samu wannan hanyar da suka samu ya zama da dukkan mu da mu ya zama da kenan dai shahada muka yi insha Allah karshen rayuwar mu ta kai sai kenan alhamdulillah eh, alhamdulillah rabbil alamin muna gode ma Allah da bisa wannan ni'ima da yayi mana lallai mun ji daɗi sosai ta yanda yaran nan suka jajirce suka ba da gudunmawarsa addini kuma karshe suka cika alƙawarin da suka ɗauka muna jin daɗi akan wannan sosai muna alfahari da wannan 'ya'yanmu sun ba da gudunmawa kuma sun cika alkawari muna roƙon allah mu ma ya sa mu zama masu cika alkawari allah ya sa mu cika wa malam alkawarin da muka ɗauka ya zama cewa mun samu tabbatuwa mun samu muna roƙon allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na su malam ya sa mu ma ƙarshen mu shahada ne gurin kare addinin Allah kuma muna jin daɗi sosai idan muka tuna cewa shahada suka lalle muna jin daɗi kowane irin kunci muka ji amma lalle muna jin daɗi da ci kasancewa ƙarshen su shahada alhamdulillah mun gode ma Allah mu ma Allah ya sa mu shahada misali daga cikin abin da yake ƙara daɗa mana rai to sai mu ga cewa to alhamdulillah sun cika alƙawarin su sannan kuma a lokaci guda abin da ke samu ji sanyi gaba ɗaya shine in muka duba to wannan musiba ta same mu bala'an hasana ne sannan kuma ya sami jagorar mafi zaɓulla ninkin ba ninkin namu idan muna kukan yara biyu to su ya suke ji na sai yara shida to wannan shine ainihin abin da yake sa mu ji sauƙin bakin cikin da ke damuwa mu idan mun tana da kasantuwar wato rayuwar mu da zaman mu da su yara insha